أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً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 muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na uku ranar asabar uku ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi da 25 ga watan uku a shekara ta 2023 a lissafin miladiya kafin dora abin da zamu. ɗora na karatu muna ta'aziyya da ɗan uwanmu malam ismaila shehu mafara wanda ɗansa ya rasu shekaran jefu kuma mahaifiyarsa tana asibiti a kwance allah muke roƙo ya ba ta lafiya shi kuma wannan yaro da ya rasu allah subhanahu wa ya sa mai ceto ne gobe kiyama a gare shi da iyayensa allah ya gafarta masa kuma allah ba da haƙuri A inda muka tsaya a jiya kamar da muka ji ayoyin nan da malam ya karanta dangane da halayen yahudu yana daga cikin fa'idar da ya kamata mu ɗauka daga wasu daga cikin ayoyin da muka ji jiya cewa lallai haramun ne a fifita mummunar hanya akan kyakkyawar hanya haramun ko da wasa kada a ji daga bakin mutum ya fifita hanyar da ba ta musulunci ba hanyar da ba ta Allah ba ba ta banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fifita ta a kan hanyar Allah hanyar banzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hali da musulmi zai shiga da haka za ta halatta gare shi ko saboda dangana <coughs> dangantaka zuwa ga wani dalili ko na siyasa ko makamancin wannan mutum ya fifita kafirai a kan muminai wannan abin yana da hatsari ko harkar kasuwa harkar wata alaƙa shi mumini a ko ina yake sama yake da wanda ba mumini akwai matsala a ƙidarka da imanin kafin har yanzu baka fahimci wannan abu lalle Allah baya so ka so wanda yake ƙi Dakan al'in wani baya son Allah, da yadda da Allah, da amince da Allah abinda za a bauta masa bane shi kaɗai, to yana cikin abin da yake wajibi a zuciyarka ka kyamace shi saboda wannan abu don lokaci mukan yi sakaci da wannan babin sai ka ga kaga dai waɗannan mutane yahudawa ne suna da littafi kuma suka buɗe baki suka ce masu bautar gunki sun fi manzon Allah sun fi sahabbai hanyar su ta fi tasu saboda wannan Allah ya ce ula'ika alladina la'anahumullah waɗannan su ne Allah ya tsine su wannan mummunan aiki da zai sa mutum ya samu tsinuwar Allah kai muhimmancin mutum ya kula da shi ya kiyaye maganar aqida musulunci aqida ce eh aqida ce duk kirkin wanda ba musulmi ba ina ga kullum mun shafa din wannan abu duk irin alherin da wanda ba musulmi ba yake yi na amfanar mutane karatu da makamantansu muni ne ɗaya in rashin iliminsa ya fi wani ko kutantawa ba a yi Allah ya haramta ka daidaita hukunci afa na ji'alul musulmi na kalmujirmi ko a daidaita ka ce da mujirmai da musulmai abu ɗaya suke Allah ya haramta wani har mamaki yake yana nuna wa mutane ba kwayi mamaki ba a ce a ɗauki da wani da wani su zama ɗaya malakum kai ka tahkum ko a haka ya tafiya. shi ya za ku irin wannan hukunci yana da kyau mu lura da wannan darasin a cikin nan ba a fifita wata aƙida akan ta musulunci ba a fifita wani addini akan addinin musulunci musulmi dai ya yi wannan to ya jefa kansa cikin hatsari da matsala tsakaninsa da Allah Allah tsari ne to bayan shi ne a za mu tashi inda ce wali haza qala ta'ala shi yasa Allah madaukaki yace ulaika alladhina la'anahumullah wadannan sune wadanda Allah ya tsine musu ay taradahum an rahmatihi ya nesanta su ya kore su daga rahamarsa wa ahalla alaihim niqmata kuma ya dora musu azaba wa man yal'ani duk kowa wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasira kaga mumini ne za a ce Allah ya ishe shi shi kuma wannan wanda Allah ya tsinewa to in duniya gaba ɗaya za ta taru don ta taimaka masa ba za ta iya saboda Allah ya fi ƙarfin duniya baki ɗaya Allah fi ƙarfin kowa Allah yana son masu imani to wajibin ka kai ma ka so masu imani idan ka jiya wa masu imani baya to Allah yana tare da su kai kuma za ka rasa mataimaki in masu son ka suka taho baki ɗaya don su ba su gudunmowa su taimaka su tare ka daga ukubar Allah wallahi ba za su iya za ka ka zama tare da Allah da kuma muminai wannan shine abin da zai sa mutum ya tsira daga la'anar Allah Allah tsare sai sai ai ya tawallahu ai falan da lahu nasiran ya tawallahu ba za ka samun masa wani mataimaki da zai ji jibince shi wa ya ƙumu bi masalihihi kuma ya tsaya da maslaharka da duk abin da zai amfane shi wa ya fabahu ya kiyaye shi ya kiyaye shi anil makarihi daga abubuwan ki ba dama ka iya samun mutumin da zai kare wanda Allah ya tsine masa ya koye shi to ba za ka samu masa mai taimako ba za ka karka zama cikin sahu ɗaya layi ɗaya da wanda Allah baya so Allah kowa yake so yana son mumini yana son imani yana son musulmi yana son musulunci haka duk wanda baya son musulunci wajibin ka ka kin saboda baya son musulunci kun gane wannan wanda a samu a zuciyarka ga wani baya son musulunci yana kyamatarsa yana gaba da shi kai kuma a zuciyarka kana son sa to kana fa da matsala da Allah ba ba matsala kai ne bane Allah ne shi ya ce da daga Allah nan ba ba zai bauta masa ba wata ran ma har su zai kai haramun ne a zuciyarka in dai kai din kana tare da Allah kana son Allah to wajibi kai din ka kyamaci wancan ko da za ka yi masa mu'amala mai kyau ba za ka ci mutuncin sa ba to amma wajibi a zuciyarka wannan abin da yake kai shi ne sai ka ki shi ai ba rikici akan fahimtar wannan ko to wani mutum ko yana da rikici to fa akwai yana buƙatar ya dawo a eh, laƙana masa addinin mai dan Allah sama salama tun daga farko ya san shi Allah kyauta yake wa haza ghayatul khidyan wannan shi ne matukar tabar da mutum a kice makonsa don ma'anar shi shine a barka a kice ba baka da mai taimako to ƙarshen rashin mai taimako a ce Allah ya tsine mutum an kore shi daga zurar mutanen kirki kuma babu mai taimakonsa in duniya za ta haɗu gaba ɗaya ba za ta iya taimakonsa ba sai Allah ke ce am lahum nasibun min al-mulki ko suna da wani rabo ne na mulki ai yufaddiluna man sha'u ala man sha'u bi mujarrad ahwa'ihi ta yadda in suna da mulkin nan za su fifita waɗanda suke so akan waɗanda suke so ma'ana su fifita waɗanda suka ga dama akan waɗanda suka ga dama bisa son zuciya kawai zaɓensu fa nuna shuraka lillah sai ya zama su sun zama sharikai ga Allah ma'ana abokan tarayya ga Allah yadda Allah yake mulki yake sarauta ya fifita wanda ya ga dama ya ɗauka kashi, ya sauke ya ije wanda ya ga dama to in suna da mulki irin wannan suna ganin kamar su ma suna da tarayya da Allah a irin wannan fice dubiri almamlakati wajen gudanar da masarauta falaukanu kadalika to sai Allah ce inda hakan ne ma to kuma ba hakan bane ma'ana da a ce suna da mulki to kuma ba su da shi to da suna da shi in ma la shaqqu wa bakhilu ashadda al-bukhl to da sun yi rowa tare da kwaɗayi da kuma za su yi rowa kuma haƙiƙanin rowa ma'ana rowa mai tsanani wadda mutum kullum zai hana abin da ke tare da shi kuma yana so shi a bashi shi da ake cima mene a yau to kuma za su yi rowa ta ba sa son su rabu da nasu komai kankanta sa su miƙa wani to duka da a ce suna da sarautar da mulkin to da su marowata ne Allah shi ne mai ba da mulki ga wanda ya so Allah shi ne mai ɗauki mulki daga hannun wanda su. Don haka in Allah ya zaɓi wanda zai bayar kuma shi yake yi, to babu wanda zai iya tarewa. Saboda ya san waɗannan mutane a halin irin na Yahudu inda su ne za a ce suna da mulki, to kuma sun fi kowa rowa a duniya ba za su ba wa kowa wata dama ba. Inda su ne da damar da za a ce iska da muke shaƙa a hannunsu take sai an saya to yanzu ana layi ana sayan kati irin yadda ake sayan katin wutan lantarki kafin ya zuke kai yanzu a ce iskar da za ka shaƙa sai ka biya kuɗi ka sa katin aljihu kana yawo da shi ruwan da za ka sha da zai sustaining jikinka shi ma a ce sai ka siyo kullum ba ka da inda za ka same shi ma'ana ba wai irin wannan saye da muke na abin nan ba wannan dama mai dama dama ne a ce iska ne musamman ma a ce da za ka zuƙa haka kuma ka fito da ita a ce da sai ka biya to da lokacin da ka samu lalle ni'imar Allah ba abin wasa ba ce to da a hannun yahudu da suna da iko da sarautar da za a ce sun mallaki wannan abun za su tare shi sai sun ga dama ka sha iska to la da an shiga uku saboda su sun fi kowa ruwa a duniya mai mu'amala da su ya san haka wani haza kala sai Allah ya ce fa'idan inda hakan nema ai lauka na lahun nasibin minal mulki inda suna da wani rabo na mulki la yi utunan nasa na tsirar to saboda tsabar rowarsu ba za su bai wa mutane ko da gwargwadon annaƙir ba annaƙir shi ne dai wannan ɗan dot dan digon nan da ke bayan ƙwallon da biyu eh to kowannan ba za su bai mutum lalle babu wanda ya san abin halitta irin mahalicci ko wannan ita ce ɗabi'ar yahud ita ce halin yahud kuma har zuwa yau haka ciki marowata ne na inna na su dai su tara kuma su tara su ƙara tarawa Allah tsere mu da wannan hali kuma wannan darasi ne har yanzu da marowaci marowaci ba wanda yake rowa sai wa sai kansa domin mu a musulunci mun yadda mun yi imani duk wanda ya bayar Allah zai bashi idan ku ka hana ka tare kofar ka samu domin wannan abin da ya shigo hannunka ba mallakar ka bane aro Allah ya ba kuma wata rana zai zo ya dauke wa hada wasfun lahum bi shiddati al wannan siffa ce da Allah ya siffanta su da tsananin rowa ala taqdiri wujudi mulkihim al-musharak li mulki Allah in ma an kaddara cewa suna da mulki wanda ya tarayya da mulkin Allah wa akhraja hada makhraj al-istifham al-mutaqarrir inkaruhu inda kulli ahadin wannan ah, istifhami ne na inkari sai fito da shi da irin wannan sura ma'ana halinsu ne sananne marowata ne inda a ce da dama a hannunsu na su raba wani abu na arziki to da ba za su bayar ba da haka na meye za su yi wa wani hasada akan falalar da Allah maɗaukaki ya bashi to shi yasa ya biyo wannan ma da fadin sa am yahsuduna nasu ala ma atahumullahu min fadli ko ko sun wa mutane hasada ne akan da Allah ba su na falala tunda Allah ya tabbatar su ba su ne masu ba da wannan falalar to kuma tunda Allah ya bai wani falala wanda ba su ba to fi kyalle shi man ya tafi da falalarsa ko yawwa to shine Allah sai yake ko ko dai hasada suke yi akan abin da Allah ya bai wa mutane na falalarsa falalar tawaye ta Allah ce ai halil hamilu lakum, ala qawlihim kaunuhum shuraka lillah shin abin da ya ɗauke su zuwa ga wannan shine faɗin su ko a yau akan wannan faɗin nasu da suka faɗi kasancewarsu suna tarayya ne da Allah fa yufaddiluna man sha'u su fifita wanda suka ga dama wannan ne an ko kuwa alhamilu lakum ala dalika abin da ya ɗauke su suka yi wannan irin maganganu shine alhasadu rasuli wa lilmu'minin hasada da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai alama atahumullahu min fadlihi akan abin da Allah madaukaki ya bai wa mutane na falalarsa su waye mutane anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi da mu'minai Allah ya zaɓi larabawa a matsayin su ne waɗanda ta hanyar su zai aiko saƙonsa na ƙarshe su yahudu ko banu isra'ila sun yi tsammanin a cikinsu ne da ya zo ba a cikin nasu ba tare da cewa fa waɗanda suka zo a cikin nasu ma ba yarda suke da su ba ɗabi'ar yahudu ce wa ya kashe annabi haya wa ya ƙoƙarin kashe annabi isa bai nasara ba su kuma su ɗin waɗannan daga ina suke ba larabawa ba ne annabi haya daga cikin bani isra'ila yake annabi isa daga bani isra'ila yake wa kan nabiyan qatalu kuma Allah ba mu labari a cikin alkur'ani dan annabawa da dama in annabi ya zo musu bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu idan annabi ya zo musu da abin da zuciyarsu ba ta so sai su kashe wani bangaren wani ai wani bangaren su kayyata shi wasu kuma su kashe su dan ka su san zuciyarsu suke so a zo musu da ita wannan ita ce ɗabi'ar yahudu kowaye ya zo da abin da su suke so ba to ba za su karɓa ba to ballantana kuma wanda ba daga cikin jinsin su yake ba ko in ce ba daga kabilar su yake ba ya zo daga kabilar larabawa Allah madaukaki ya musu falala ya fifita su ya sa annabin karshe a cikin su to kaga ku hassada ce babba da yahudawa suke wa larabawa akan dan me za a aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ba daga cikin su yahudawa ba yace wa zalika laysa bi wannan kuma ba wani farau bane wala gharibin ala fadlillah ba kuma ba ko bane a falalar Allah faqad atayna ala ibrahima in dai ba da falalashi to mun baiwa zuriyar annabi ibrahim ko in an ce ala ana nufin mutanen gidan annabi ibrahim inda annabi ibrahim shi ya haifi ishaqa ko da isma'il isma'ila ne farko ya haifi kuma ishaqa annabi isma'il ta hanyar sa ne aka samu manzon Allah Muhammad sallallahu domin ta hanyar sa aka samu larabawa nabi ishaqa ta hanyar sa aka samu yaqub yaqub kuma shine isra'ila shi ya haifi 'ya'yansa guda goma sha biyu wanda daga cikinsu aka yi ta haifuwar annabawa daban-daban har zuwa lokacin da Allah ya so in an ce banu isra'ila dama ana nufin banu yaqub yaqub wanne dan annabi ishaqa to annabi isma'ila shi kuma a gefen sa aka samu larabawa kaga asali dukkaninsu ka ce asali ɗaya ake koma ko waye asalin annabi ibrahim to an bai wa zuriyarsa alkitaba littattafai nan shi ake nufi Yau, mufrad ne ana nufin jinsi zaka littafai daban-daban annabawa sun zo daban-daban annabi musa an ba shi attaura ko annabi dawud an ba shi zubura annabi isa an ba shi injila aka wannan iya wanda aka ji sunan su kenan da kuma sauran littattafai wanda Allah bai ma ambata ba wal hikmata kuma an ba su hikima da ilimi mai zurfi akan sanin sirrin shari'a da kuma maganganu na annabta duka Allah madaukaki ya ba su wa atainahum mulkan azim kuma mun ba su mulki Allah ya siffanta mulkin da cewa mulki ne babba eh, mulki ne wanda yi babba kasan mulkin da Allah zai ce masa babba to ba karamin mulki ne hmm? yau ba karamin mulki ne ba wai saboda shi yana ganin girman abun ba a'a ku ya kamata ku sani cewa mulki ne ba kaɗan aka bayar ba eh, amma shi a gunsa ai babu wani abu wanda yake wato ya kai a ambace shi to amma shi jin da dama in abu yana da girma a gunsa da gun ɗan adam to har rantsuwa ya kan yi da shi ko to Allah sun ta'ala ya ce wa atainahum mulkan azim ko ga mulki irin na Annabi Suleiman mulki akan ɗan adam mulki akan aljanna ta kira tsuntsu ya aike shi ko hmm? tururuwa ta ji maganarsa ta tsorata ta biya wa 'yan uwanta Allah ya ji yadda shi ya ji ya ce kun ji abin da suka ce hmm? ina ka taba jin wani mai sarauta a haka hmm? babu mai mulkin yanzu sai an kawo masa labari ko? sai an kawo masa labari sai ana kaza mutanen kaza wuri kaza suna son ka mutanen wuri kaza ba sa son ka in ba haka ba duk in yake duk abin da ake a gari ne da ka wanda ya bewa dan adam irin wancan mulki na me kuma in ya dauki annabta da ilimi da littafi ya bewa wani kuma sai a zo ana faɗa a kai a ce an kiyarda an gane ko kuma ana ganin za a iya masa hassada a kai domin ku Allah shi ne mai raba wannan falala ga wanda ya so to shi ya ga dama kuma ya biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan falala babu yadda za a yi da ita yace wa zalika ma an'ama Allah bihi ala Ibrahim wa dhurriyyati nan Allah yana ishara ne zuwa ga abin da Allah yayi ni'ima da shi ga Annabi Ibrahim da dhurriyyarsa min an-nubuwwati na annabci wato annabta wal kitabi da littafi Walmun da sarauta ku duba waɗannan abubuwa ku ɗau darasi a abubuwan nan uku duk wata ɗaukaka ta duniya suna koma zuwa gare su haka ne? annubuwa shi ne ƙarshen ƙofar samun ilimi domin a sai Allah ne ke ba baka ilimi kafu kowa ilimi domin annubuwa da man cewa ne annabi ne to ai shi ne wanda Allah ke magana da shi an fahimci abu alkitab shi ne wato dai ilimi ƙari akan wancan sannan kuma da mulki duk wani abu na falala yanzu in babu annabci sauran ne maganar mulki da maganar ilimi to ƙarshen abin da mutum zai samu mulki a nan dukiya ta shigo cikinsa eh domin yana tafi da ƙarfin mulki dama yana tafi ne da ƙarfin dukiya haka abubuwa da dukiya da ilimi da iko shi ne babban abin da ɗan adam dama yake faɗa a kansu duk wani yaƙi da kaga ana yi a kansu ne duk wata hassada da ake yi a kansu ne to Allah maɗauki ya yace mun baiwa annabi Ibrahim da zuriyarsa waɗannan abubuwa don kana neman adadin annabawa da aka aiko su a cikin zuriyar ɗan adam to babu wanda suka kai yawan wanda aka aiko a zuriyar annabi ibrahim su da banu isra'ila musamman daga banu isra'ila ta jefan larabawa akwai amma ba su da yawa amma wanda suka zo ta hanyar banu isra'ila suna suna da yawa kuma ga irin sarauta da mulki da Allah ya basu irin wanda aka biyo annabi Dawuda kuma aka biyo ɗansa Sulaiman alaihi ma as-salatu was-salam kamar da Allah kamar da malamin ambata anan yace wal mulku alladhi a'tahu man a'tahu min anbiya'i da mulkin da Allah ya biyo wanda ya biyo a cikin annabawan ka Dawuda wa Sulaiman kamar annabi Dawuda da Sulaiman yace fa amuhu da haka tarwar Allah lam yazal mustamirra bata bushe ba ala ibadihi almu'minin babu mai isa babu wanda ya isa ya dakatar da ita ce dole ka tsaya daga kaina kada a ba kowa sai idan Allah ɗin ya ga dama kamar da annabi Sulaiman ya roƙi Allah ko kada ya ba da mulki irin wanda ya bashi ga kowa kuma Allah ya karɓa kaga tunda Allah ne mai bayarwa kuma ya dakatar a kansa irin nasa ake nufi ba wani daban ba wani daban ga tana dole a koyaushe akwai mulki akan mutane akwai sarauta akwai iko to amma fa ba irin na annabi Sulaiman ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka ya yarda da haka lokacin ai kun san hadisin da yake magana akan shaidan iblis yace da ya kama shi har ya ji yawon sa a hada yatsar yace ba dan tuna alkawarin da Allah ya yi wa annabi Suleiman cewa ba zai ba wa kowa mulki irin nasa ba ito da ya ɗaure shi a ɗaya daga cikin sawari na masallacin madina yara su rika wasa da shi sai aljini ga shi nan annabi Sallama ya tsare shi annabi ya fi ƙarfin wato yana da tasarrufi shi ma an ba shi iko a kansa amma kun san manzon mu sallallahu alaihi wasallam shugaba ne wajen ne wajen tawazu ba shi da jiji da kai ba shi da ji da iko ba shi da jin sarauta ba hali ba ne jin iko da jin sarauta da taka mutane manzan Allah salama ya fi kowa amma ya yi shi da aka ce ya zaɓa mai yake so ya zama hmm? annabi mai sarauta ko kuma manzo bawa sai zaɓi bawa kuma manzo hmm. to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to sai ce fa kaifa yunkiruna in'amahu bi nubuwwati wan nasri wal mulki li muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi to ya za su yi inkari su rika mutum ni'intarwar da Allah ya yi da ba da annata, ya ba da taimako ya ba da mulki Allah ya taimaki manzo Allah san ko bai taimake shi ba ya taimake shi a rayuwar yahudu a idan su ya zo ya same su a madina suka haɗa kai da mushirikan makka suka yaudare shi ya ɗaga takobi ya yaƙe su ya fafata da su sai da ya kore su daga jaziratul arab ko ɗalibansa almajiransa sahabbai suka ƙarasa korar waɗanda suka rage aka ci nasara a kansu a idansu kuma masu tafiya da tallan saƙon manzon Allah sallallahu sai da suka mulki kusan kashe ɗaya bisa uku na abin da yake da wato motsi a duniya daular rum da daular farisa sai da suka kusan da ita ta dawo ƙarƙashinsu ko shekara ashirin ko shekara talatin ba a yi ba a shekara ashirin da hudu Allah ya hore musu wannan a tarihi ba a taɓa samun irin wannan mai tarbiyyar da ya zai tarbiyyantar da mutane ya ɗora su kan abin da ya jijjige mulkin ƙasashe da yawa saboda abin da suka zo da shi na ƙarfin tauhidi kaga wannan annubuwa sai Allah ya bashi sannan ya haɗa masa da ne da annasar da wannan taimako da kuma mulki mulkin ma an bashi ta hanyar irin yadda domin mulkin khalifofinsa kamar mulkinsa ne Shi ne abin da yake ake ishara zuwa gare shi wanda shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi wa ajallihim wa a'zamihim ma'rifatan billahi wa akhshahum lahu wanda shine fi kowa sanin Allah ya fi kowa girman sanin Allah ya fi kowa kuma tsoron Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah babu wanda ya kai shi tsoron Allah to sai ce faminhum man amana bihi to a cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da shi to bihi ɗin nan wa ake nufi bihi ana nufin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai wanda suka yi imani da shi fanala bi zalika as-sa'adata ad-dunyawiyyah wal falah al wanda a sakamakon haka waɗannan da suka yi imani da shi ɗin suka samu sa'ada ta duniya farin cikin duniya walwala ta duniya cin nasara ta duniya da kuma cin nasara ta lahira duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi to ya samu wannan abu wa minhum man sadda anhu daga cikin su kuma akwai wanda ya kange ma kar a zo a yi imani da shi musamman su ne da yahudawa da suka zauna da shi a madina annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman da ya yi da yahudawa a madina zama ne na kafa hujja zama ne na mu'amalar da ya da su ta tabbatar da cewa su ɗin sun san cewa shi annabi ba magana ce ta ta shi ɗin yana da kokonto a kan haka shi yana da ya ƙi shi yasa ya yi ba, a kan kowane musulmi ya sami wannan ya ƙi mu musulmi muna faɗi ba don alfahari ba cewa abin da muka sani na cewa Allah ya faɗi manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan annabawan farko mu ba tantama muke ba mun tabbata an faɗa da ba a faɗa ba Allah ba zai faɗa mana cewa ya faɗa kuma labarin hakan ba a Bible muka samu Old Testament ko a New Testament mun same shi ne a maganar Allah Allah ne ya gaya mana ya faɗa ko bai faɗa ba da yake siffanta muminai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke bin sa suratul a'raf aya ba mu labari yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إفرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لا يكون تنسوا ألا أولئك هم المفلحون لكن كنت cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sunansa da annabtarsa da tabbatar cewa an faɗi labarinsa a cikin attaura da injila mu ba mu san wannan wai saboda mun bincika injilar mun gani ba mu san wannan saboda mun bincika attaurar mun gani ba ko ku wannan abun ya mummune yawwa imanin musulmi an yi bezin ɗinsa ne akan wannan abin da Allah ya faɗa domin in kai baka yarda da wannan zancen ba sai ka je bible in ka duba old testament sai ka yi bincike ka gani sannan za ka yarda da wannan zancen to kana da matsala musulunci ka baka yadda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata dole ne ka yadda cewa akwai sawa'un a yanzu da ke hannun yahudun akwai ka gani ko baka gani ba kun gane zancen kuma gane ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mu'amala da su waɗannan mutane bisa wannan yaqini shi ya san cewa su din sun san shi din annabi ne kuma an faɗe shi a cikin littafansu ko sun yi inkarin haka ko ba su yi inkari ga shi wannan ya tsini ne ai kun san fasara wannan ayi ba sai an fasara muku ba allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya waɗannan da suke bin ar-rasula manzan nan annabin nan al-ummiyya yace sai shi bar ambatan wannan abun a gurin nan kun san ko ku sani yasa aka ce al-ummi al-ummi wanda ba rubutu yake ba ba karatu yake ba kafin zuwan Alkur'ani, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana rubutu ba bai kasance yana karatu ba me fa'idar sanin haka don kore tunanin cewa yahudawa da nasara yahudu da kiristoci suna tsammanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labaran da yake faɗa dangane da annabi Ibrahim dangane da annabi Musa mulkin annabi Sulaiman da annabi Dawuda sauran annabawa da ya ambata Ibrahim eh, da ƴaƴansa da zuriyarsa a baya da su annabi Nuhu Shu'aibu Salihu duk da ya ambata musamman ma dai waɗanda suke na banu Isra'ila wanda yake zaka iya samun labaransu a cikin Bible su sun ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi a makka ya haɗu da wani malamin yahudawa ne ya bashi wannan labaran kwana nawa suka haɗu da wanda suke da'awar ma cewa an haɗu da shi shi sa suke makalkalewa cikin rubuce-rubucen da yahudawa suka suke makalkalewa waɗannan irin maganganu cewa a tafiyarsa zuwa siriya ya haɗu da busra ya haɗu da wane ne ya haɗu da wane wannan kissa ta busra in an bi isnadi ba ta ma tabbata ba in an bi harkar isnadi ba ta ma tabbata ba dan ka ba wani abun dogaro bane abu a cikin warakatu bin nawfal dan uwan khadija ya je wurin ta shi ma ya tabbata bai san da zancensa ba sai da aka yi masa wahayi da ya zo ce ai irin wannan abun haka yake zuwa annabawan da muka sani da haka ba abun sai ji ba a ranar ya ji a wurinsa da ya zo yake biya masa da haka ba magana ce ta a zuwa a dauko irin waɗannan abubuwan ba labarin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani da kyansa da zubinsa da tsarkinsa da gaskiyarsa ya fi ƙarfin irin abin da za ka samu a cikin babi duk abin da ka karanta za ka ji haske da ke cikin ƙur'ani da gaskiyar ƙur'ani da nasa da kuma can zubin maganar da asalarta da suke kama zuciya to ba dama ka kwatanta da abin da kake ji wanda rubutun ɗan adam ne da wani shafi faɗi wani ma mafarki ne zai rubuta aka tattara aka haɗu aka ce bible aka ce waye aka ce waye amma alqur'ani kun ga mu musulmi ta hanyar qur'ani muka san annabi ibrahim ba a bible ba a qur'ani muka san annabi nuhu a qur'ani muka san annabi isma'il a qur'ani muka san annabi ishaqa a qur'ani muka san yaqubu shine isra'ila a qur'ani muka san ƴaƴan annabi yaqub wa ibn barak da bible sannan a ce sannan muka sani kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nan ya haɗo mu cewa ku rika ga inda gaskiya take san sam ba haka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake ina jawo muku wannan maganganun ne dan mu ji cewa shi fa musulunci a tsaye yake da kafarsa baka buƙatar waɗancan abubuwa na binciken eh, in za ka yi bincike na'am yana da kyau don ƙarfafar jan hankalin yahudin ne da kiristan su karɓa amma ko babu wannan binciken na littattafansu to yaƙinin da ke cikin ƙur'ani ya ishe ka ka gane cewa ƙur'ani gaskiya ne saƙon da ya zo da shi gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne allah ne ya aiko shi ba a san shi da karatu ba kuma sai da ya shekara arba'in a garinsu ba a taɓa ji ya karanta ba ai ko idan da karatu ne ya taɓa haɗuwa da wani malamin yahuda a kan hanya ana zuwa tun da shekara yana shekara ashirin da biyar yake zuwa a aje kasuwancin a dawo inda da wannan labarin haɗuwar da zai gaya wa wani ya tsaye ya haddace amma bai taba faɗin mala'ika ya zo masa ya matsa jikinsa ya ce yi karatu shi ta hanyar karatu aka biyo masa nan aka biyo masa ba a rubuta aka zo aka bashi ilimin ba wahayi ne Allah ya masa aka turo mala'ikan irin yadda yake aiko mala'iku mala'iku suke zuwa ko mala'ika jibril musamman ala wajin khusus zuwa ga annabawan Allah to da ya zo da wannan to ne sirrin faɗin wannan al'ummi ya ji yajidunahu maktuban indahu to wannan zancen waye hmm ko ku sani wani ku da ke dangane zancen Allah a ina ne shi alqur'ani Allah ne yake gaya mana cewa su yahudu da nasara duna zalika maktuban indahu suna da wannan a rubuce a wurinsu fit taurati wani injili a cikin attaura da injila za ka yi zan Allah dan kana tattaunawa da wani mai hudu ko wani kirista sai ko babin sai nuna maka old testament new testament budo mun nuna mun in an buda ba a gani ga kai kuma sai ka tsaya kana wani kokonto Allah ne fanin ya faɗa ya ce su ɗin ana magana akan waɗancan sun sani sun san manzan Allah salama da sunansa a ciki maktuban inda hum fi taurati wal injil ya amuruhum bil ma'ruf daga siffofinsa shi. yana umarni da abin alheri kuma yana hani daga mummunan aiki yana halatta musu tsarkakan abubuwa wanda su a nasu shari'ar ma wasu abubuwan duk da masu tsarki ne an haramta musu kun san babu shari'a ne wahala irin shari'ar yahudu da annabi musa zo da ita wasu daga cikin shari'o'in da ɗan tauri-taurin dama da tsananin Allah ya tsananta amma sababi su suka tsananta wa kansu sai Allah ya ce to ku je sai aka tsananta musu kuma sai aka bar su a haka suka yi ta shan wahala to zuwan manzon Allah sallallahu alaihi ya halatta musu abubuwan da aka tsananta musu nan an sauke kaza an sauke kaza an sauke kaza inda suna son rahmar Allah ga kansu da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi musamman ne waɗanda suke na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da suka ganshi sun zauna da Muhammad din nan Muhammad sun san shi Muhammad mu yanzu abin da muka karanta a cikin alkur'ani ne da abin da muka karanta a hadisai da littafan sira an yi manzan Allah sallallahu amma mun yaje tsini mun yi imani shi mun tabbata su kuma fa sun zauna da shi sun makoci sun kai masa ziyara ya shigo inda suke kamar da zamu ji a wasu daga cikin abubuwan da zan ambata mana yanzu zaka mu'amalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa a madina mu'amala ce ta kafa hujja bisa ya ƙinin tabbacin cewa ya san su ɗin sun san cewa shi annabi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim Ba khabaith kan lokaci mai yawa a wannan an wa yadqu anhum isra'um wal aghlal allati kanat alayhi kuma ya sauke musu wahalhalun da kukumi da aka sanya musu a wuyansu allati kanat alaihim sai Allah ya ce falladina amanu bihi zaka waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattabaqu an-nura alladhi unzila ma'ahu kun gani suka bi hasken da aka saukar tare da shi ashe ba ƙarya ya zo da ita ba ba abun wasu daga cikin malaman su je ya jiyo ba nurun unzila ma'ahu haske ne da aka saukar tare da shi an aiko shi aka aiko shi kuma aka saukar masa da wannan haske in in ma'ahu to sai shi waɗanda suka bi shi ulaika humul muflihun haka wannan gargadi ne faɗakarwa ce jan hankali ne wa'azi ne ake musu su da suke da rai a wancan lokaci su ji su imani da shi al-imam bukhari ya rawaito daga ata ibn yasarin yace radiyallahu anhu yake cewa na haɗu da abdullahi ibn amr ibn al-as kusan abdullahi ibn amr ibn al-as yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu da inaya da riwayoyin ahli kitab to shine yake cewa na haɗu da shi inji Abu ibn Yasari na haɗu da Abdullah ibn Amr ibn al-As fa qultu lahu sai nace da shi sifatu abin an akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi tawrati wannan fa daga sahih bukhari ke karanta mun ji aya daga alqur'ani to ga hadisi kuma na sahih bukhari ba daga bible bane an fanki abu yawa kuma sahabbai ne suka ruwaito Ata ibn Yasari ne ke tambayar Abdullah ibn Amr ba ni labarin siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura qala sai yace ajal ma'ana na'am shine ajal wallahi yace na rantsa da Allah innahu lamawsufun lamawsufun bi ba'd sifatihi fil qur'an yace lalle an siffanta shi ma'ana a cikin attaura da wasu daga cikin siffofin da Allah ya siffanta shi da su a cikin alkur'ani Allah madauki ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ko suratul azab to shine ya ci gaba kuma sai ya dauko wasu daga cikin nassoshi wanda yake akwai su a cikin attaura Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake karantawa sai sai daga cikin abin da ya gani ya ci gaba bayan wannan akwai riwa akwai ma'ana wata ayar da ta zo aka faɗi wannan ya ayyu annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai kuma shi gaba yake wa hirzan lil ummiyyi kai hirzi ne mai kiyayewa ne ga al'ummiyyi wato al'ummar da suke ummiyai anta abdi wa rasuli kai bawa ne kuma manzo na ne sammaituka mutawakkil na baka sunan mutawakkil laysa bi fadhin kai ba mai tsanani bane wala ghalibin ba mai kaushin hali bane wala sakhabin fil aswaq kai ba mai kururuwa bane da ihu a kasuwa bai daga sauci ba wala tadfa'u bis sayyi'ati kuma in an maka mummuna baka ramawa da mummuna wannan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana a cikin attaura daga wa abdullahi bin amr bin al-as walakin ya afu amma shi ne afuwa ne wa yaghfir kuma yana gafartawa walan yaqbid Allah walam yaqbidhu Allah Allah ba zai karbi ransa ba hatta yuqima bihi al har sai Allah ya tsaye da addini da shi al-millat auja karkatacciyar hanya sai Allah ya miƙar da ita ta miƙe ta tsaya kuma Allah ya yi wannan ko bai ba Allah ya yi Allah ya yi karkataccen addini na masu bautar gumaka Allah maɗauki ya miƙar da shi mutanen suka yi imani suka dawo suka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutanen da da kowa yana da gunkinsa da yawa a gidansa amma suka zo suka yi watsi da su suka kokkona su suka rugurguza su suka koma bautar Allah shi kadai kuma duk a idan waɗannan yahudawa suna kallo har yanzu ya ci nasara akan waɗanda su suke haɗa kai da su su rinjaye shi amma Allah ya ba shi nasara a kansu har ya zo ya karɓe garin maka ya zama shi ne mai iko akan makkan da madina da ta'if duk suka zama ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a idan yahudu tun suna da rai duk wannan menene ishara ce Allah ya musu ya ci gaba yake cewa bi an yaqulu la ilaha illa Allah har sai da suka ce la ilaha illa Allah fa yaftah biha a'yunan umya da wannan kalmar la ilaha illa Allah ya bude idanuwa waɗanda suke makafi wa azanan summa da kuma kunnuwa da suke kurame wa quluban gulfa da kuma zukatan da suke cikin kufi duk Allah ya buɗe su ya sanya musu haske na imani al bukari ya rufe wannan wannan shi ba kunga? ba daga ina ba ba daga babi ba in ka je nema a babin ba za ka samu ba to kun kace za ka yi kokonton ƙur'ani da hadisai saboda wai ka duba a bible babu bible wa ce maka bible ne maganar Allah wannan bible da ake gani da old da new testament maganganu ne na wasu na'am akwai wani abu na gaskiya a ciki na guntun abin da ba a shafe an bata shi ba amma babu wani ne ya kini a duniya da zai tabbatar maka cewa abin da yake cikin waɗannan maganganu cewa Allah ne ya faɗe su duka wannan babu can haka sannan ƙari mu ƙarasa da hadisin auf ibn malik al-ashja'i duk dan ya nuna maka yaƙinin da manzon Allah sallallahu alaihi yake da shi ko da ke kamar na tsallake wani abu a can da yake gaya wa yauwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake magana da yahudu a cikin hadisin da shi ma al bukhari ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran magana da yahudawa ku ji irin abin da yake so ku gane shine zama yayi da su na kafa hujja shi yana magana ne da mutanen da suka san shi waye wata rana yake faɗa musu yace ya ma'asharal yahud ya ku yahudawa in ji manzo Allah sallallahu yana nan sahih bukhari yace wailakum kai kanku ittaqullah ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye Allah fa wallahi na rantse muku da Allah alladhi la ilaha alladhi la ilaha illa hu wanda babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi kadai ku ji ba annabi ne yake rantsuwa shi ya rantse cewa innakum la ta'lamuna anni rasulullah yace na rantse da Allah wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi ni ina da yaƙini na san cewa ku kun san cewa ni manzo ne na Allah haƙƙan haka ya faɗa anni rasulullahi haqqan wa anni ji'tukum bi kuma cewa ni na zo muku da gaskiya kun gani a shi abin da nake faɗa shine cewa yana magana ne da mutanen da su sun san cewa shi annabi ne ba magana ce ta cewa magana eh, ku zo ku tattauna sai an yi debate da waye da wannan mutane ne da sun san waye shi sun zauna da shi sun tabbatar cewa shi ne annabin da Allah ya aiko abin da ya hana su imani da shi wannan hassadar cewa ba daga cikin banu isra'ila ya fito ba shi yasa suka kafirce ba su karɓe shi ba da ka kai baka mm, ah, jiran wani abu na debate da wata tattaunawa sannan kai samu yaƙini akan wannan matsala ne. shi yasa sai ce fa aslimu wallahi ku musulunta ya kafa musu hujja ko bai kafa ba ya kafa musu al-imam al-bukhari ya wannan hadisi auf ibn malik al-ashja'i shi ma ya yace in talaqa annabi sallallahu alaihi wasallama yawman wa ana ma'ahu wannan kuma ibn hibban ya rawaito a cikin sahihinsa malam albani ya inganta wannan riwayar a cikin at-ta'liqat al-hisan da yayi aiki akan sahih ibn hibban yana cewa shi auf ibn malik al ya yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta da al-kanisa Yahudu. kanisat al yace har muka shiga cocin yahudawa ma'abad wurin da suke bauta ba dan su bauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga bauta wa Allah a gun bautar yahudu ba ya shiga ya tattauna da su ya ƙara kafa musu hujja a madina yau mai idin kuma ranar idinsu fakarihu dukulana sai suka kyamati mu shiga ba su yadda mun shiga ba faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'ana ba su shigan ba sun zo ƙofar daga baya sai ya ce da su ya ma'asharar yahudiya ko yahudawa aruni ku nuna min isnai ashara rajulan mutum goma sha biyu a cikinku Ya an Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ku nuna min mutum goma sha biyu kawai a cikinku da suka yi imani da cewa Allah shi kaɗai shi ne abin wanda ya cancanta a bauta maka shi kaɗai kuma ni manzo ne na Allah in kun yi haka يخبط الله عن كل يهودي تحت أدين السماء الغضب الذي غضب عليهم ألا ذي قاتل فشل بيه ذا ذكا وني بيهودي ديكي باين قفنا أتشنك أن أنسى ممتون قوم الشادي ستتوس يدى لا إله إلا الله محمد رسول الله إثنيكم نباك تبتي fushin da Allah ya yi da duk wani ba Yahudi da yake raye a a ƙasar saman nan wato a wannan ƙasar ko ina yake a duniya to Allah zai ɗauke wannan fushin. Lallai ba a taɓa yin fasararren irin da Yahudi. Ko wanda ya samu wannan can ɗin da fa wanda ya laifin da wanda bai ba duk a ba su labarin cewa an yafe wa hatta iyayensu Akwai kuma kan ce duk wanda yake da rai kai yanzu da dama zancen wanda yake da rai ne a bayan ƙasa yanzu gaba ɗaya fushin da Allah ya yi da su Allah duk ya ɗauke zai yafe musu in suka in aka samu mutum goma sha biyu da suka yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah bayan sun yi shaida da shahadatu Allah ilaha illallah wannan hadisin mu tsaya nan kansa gobe za mu ƙara sashi. saboda an nuna lokaci ya ƙure gaba ɗaya kuma maimakon mu gama zancensa da gaggawa gara mu bi shi a hankali mu kammala mu fahimce shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja akan waɗannan mutane da ya zauna tare da su hujja ta shari'a hujjar da ba ta da abin da na a iya tunkuɗe ta hujjar da da an karɓe ta sun yi amfani da ita da sun tsira amma suka yi hasara ba su karbi wannan tayi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ban Allah ya mu gobe sai mu dora akan wannan hadisi kuma mu ji sauran abin da zai biyo baya dangane da halin waɗannan mutane da irin hasara da suka yi Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da la ilaha illallah da Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa kuma akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen mu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله